ina za ki kai akuya nan kin fito da akuya za ki wannan ina za ki kai ta kudi na da kudi na da nake bin ka yanzu akan naira hamsin akan wago biya za ki dauki akuya lafiyayya akuya iri wannan ki ce za ki siyar kulu kanan ka kaya na fa kayan ki ne kulu ya ba zan da akuya in da ba kullum ni nake bata dissa kuma kullum in ciyar da ita wajen kwana uku har yau ba za ka ban kuɗi na ba ba dole in ɗauka in je in da ta ba. satin da zan yi hijira ya zo satin da farfadiya ta za ta hau ya jini na ya hau oba ya zo saboda dama ita kanta akwai da giga gani wannan ta zo tun ina karami aka bani su ita ce ta yi saura idan yanzu aka ce a cikin wannan wadda aka bani an sai da ita shi shikenan ni ban san ma sannu sannu sannu kawon dina ne zai garba wallahi ƙarya kake yi mu in ba ƙarya ba tsakani ga Allah ka sa yanzu akwai ta koma da gudu kuma ba za ka ban naira ta hamsin ba kwana uku ina ciyar da ita ba za ka ban kuɗi na ba ne daman wayo kai min da dabara yi sa ni na iya ba ni na isa mutu wayo ka ce wani hawan jininka ya tashi hmm. kullum dai alhamdulillah Allah Allah kafin mu san iyayenmu da yan uwanmu ka ɗauke su kuma muka yi godiya ta haka tilas amma ban da haka wannan ba sai na ɗan mataki ba in samu zabgegen ice in aje a gida eh, in rinke kunduwa miki in lafta ni dan Allah wannan ne ne ne Allah ki kyale ni in yi abin da idan me ya faru wai to ba lafiya ba amma kina tunanin ko lafiya ko wani abu ina da na baki labarin ado ya bani eh eh to ashe ba abin arziki kun dishe ibani ba to ashe wai shi san ki iki ya kasa gaya miki sona kuma ya je wurin malami iji aka ce masa babu yanda za a yi mu da Allah ya riga ya haɗa mu shine irasa me yake mai daɗi iji ice to a a masa farraku ya farraka tsakaninmu ya zama na ba mu da kwanciyar hankali shi ne na zo nake neman ta anan na allah adada shi ne kike ta wannan uban rigiman barin ta ya ka nema a nan wajen ka sa ta eh ka eh, sa ta nace ko saboda yanayi kullum muna fada amma mun kasa rabuwa ko har nan kasa dai duk ka duba kun na duba ikon Allah. Oh, kullum muna faɗa. Kullum faɗa, kullum faɗa. Allah ya tona asirinsa. Kudin na na mai, amma kona ta zan je in yanzu Kwara mu je mu kona. Ba a ni zan je mu kona ta. To je ka kona ni yin gyara ɗakin. Gyara ɗakin. Ah. Wai so na ike. ya bashi shi laya don ya gayi na ya mu a cikin wani mugun hali yau faɗa gobe faɗa alaikum salam salamu shigo a ke kana gidan ina ciki wannan na ji kamar muryar baba Allah sarki a shi kana ciki kullu kudu. baba ne baba ina ina kwana lafiya da baba na ye ya zo ya zo Baba, bari in ɗauko ta Yaya gida? Wallahi lafiya kalau baba. Ah, lafiya kalau wallahi alhamdulillah. <laughs> Baba. Da kin bar ta bar nan ba ne. <laughs> Wanda zai Allah ya albarka. Dan da Sannun kuɗi. ya ya ya ya lafiya kana wallahi mama to ina kwanan ku a'a baba ai keki biki keki in ku a'a in kuka yi bako musamman babba in ya zama sai ku ce masa ina kwana ko ina wuni haka ake yi sannu baba ina kwana lafiya lau na gajiya a lafiya lau ya umma lafiya kalau ta ce a gaishe ki duk sanan lafiya su ma ya kaji gidanmu duk sanan lafiya eh da awaki da tumakai duk sun a gaishe ki to eh yaya in ce ko dai ba matsala a ah, lafiya to abin da ya kawo wani babban zuwa na yanzu abin da na saba yi kullum ba na san bacin ranku ban san je a rigima wani ɗauke zai dauki hukunci a hannunsa duk abin da kai mata maka ko kuma kai mata to ku dinga haƙuri kuna zuwa ana sanar da ni in zo in muku maganin abu kun ji na gaya muku to karki yadda ki masa wani abu ko ya miki wani abu da ke ɓaci kike zaki ɗauki hukunci a hannunki to ko me yi miki ki je shiga gaya mu toho baba madalla mm. madalla kin ji abin da nake miki ko eh na ji baba in kin zauna da shi lafiya kin ga sabon gado sabuwar kujera sabuwar tabarma sabuwar buta duk zan ce miki har da su yi miki a gidan <laughs> to baba na gode <laughs> na gode baba a da su umma sai aka kafa lilan a can rinka shilla ta tana shilla ina shilla ta tana dawowa har ɗakin naki zan zo a sa a cire komai a canja miki shi a canja shi ma gaba ɗaya yaya a lafiya kalau wallahi ba matsala ko ba matsala ko ɗaya daidai to idan ka dawo gida da dare kana rufe kofar ɗaki ko a ai wannan dole ai rufe kofa ya zama mun ina zan wasa da rufe kofar gida ba wannan kofar ba kofar ɗaki da na rufewa a ba na rufewa saboda zafi ai da ke kasan saboda zafi ita tana ko tana saman gado ina kasa ko ina sama tana kasa haka wajen rawa kuma tun saboda yanayin zafi da ake fama da shi yanzu saman gado kuma kai kuma kana kasa ba haka ake to to shi kenan ba ka rufe kofar ɗauke kwata-kwata a ba na ko da wasa sai zafi kar mutum a shi shikenan ba a rufe ɗaki har yanzu yanzu da saura shekara nawa ta fi shekara ɗaya da yanzu kusa ta fowa shekara ba ka taɓa da faɗi ɗakin nan ba ko da wasa abin na kaci da nemo sai an sai an gyara aikin sai ta kuma tarwa insha Allah ta sai kuma sai kuma tsaya in Allah ya yarda baba